الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar Khalil muna shahi na 250 ko muna harkon babin jihadi wannan babu ya zo shi muna bayani a cikin jihadi an gane shi ko to aljihad to shi jihadi farlu kifayati kun gane eh jihadi farilla ne na kifaya fi ahamil jihadi kullu sanatin shi jihadi farilla na amma ta kifaya ga mahi muhimmantuwar jiha duk in ya zama inda kuke ko ina akwai tsoro akwai tsoro gabas akwai shi yamma akwai shi kudu akwai arewa to sai a dubi inda tsoro shi muhimmanci makiya suna ya farci su shigo to sai a kai hari can ko ga jihadi ana dubi inda ya zama abin nan sai a kai hari can to amma in jihohin sun kai daidai wajen tsoro to kowa sai kama jiki ne sai a bai mu shugaba inda ce a take don ya kowa sanin maslaha to kuma jihadin nan za a kai hari kullu sanatin kowace shekara shin ana kai hari kowace shekara inda za a jihadi shin mutulakan na ko ko sai in babu muharibi wurin sai ce in kafa muhariban ko da wurin zuwa jihadin nan ana jin tsoron muharibi shi muharibi musulmi na amma abin da ɗaya ya kaso a biyo hanya ya tara mutane ya amshi abin da aka su ya basu haka nan to ko ana jin tsoro nai lalle na kai hari bai hana a kai hari don ana jin tsoro mawari muharibi yana hmm? hmm. tsoron yaki mana yanzu kai bala abokan mutum ɗari in mutum guda na bin daga duba tsoron suka ji ba a'a manji ba a kusa ana yabai bai shi ya kare shi kashe wani to kowa gudu ne ka kai zai shi na da kashe to mu zo karatu hmm. ka ziyaratar ka'abati ya yi tafihi da ziyara ka'aba ɗaya da mausini. a zo a yi aikin haji ga shekara to fari da kifaya na kai ka tafi ni in ce wancan ya ce amma in an samu zuwa ko ba ku da iko to wannan da ya sai ya ɗauke ni amma in musulmi sun kai tawaye ga shekara ba su yaji ba duk kowa na cikin laifi to in za ana jihadi za a zo kowa zan mutumin kirki ba wanda a abin nan an ka ce an ka ce a ana zuwa jihadi kaga ne walau ma'awalin ja'irin hmm, ko da tare da shugabana wanda za a shugabantawa ga yakin na amma kuma kangarare na a ta yi shakan to shi zuwa jihadi wajibi na farilla na na kifaya ga silanan tata ala kulli hurrin zakarin mukallafin qadirin bisa ga dukkan wanda a ɗa ba bawa ba zakarin namiji ba mace ba mukallafin baligi ba yaro ba ƙadirin mai iko ba kasashe ba waɗanda zuwa su kai hari duk shekara a taita da su a kai hari to wajibi na farlu kifaya na in akwai masu iya zuwa su yi koma da kai ba in yaƙi bai shigo gari ba hmm. ina misalin abin da attilas to shi ma farlu kifaya na kalƙiyami bi ulu shari malamai wanda sun kaza ahali da ilimin shari'a to su tsaya su ba da ilimin shari'a wallana kifaya yan akwai wasu malamai yan akwai wasu malamai lallai ne su dage su san ilimin shari'a don su ba shi shiga al'umma duk abin da zai na waje ba ainihin to tsaya su ma san shi don sanar da mutane su ku su aiki to su gare su farlo ki ba amma ga wanda zai aiki shi shi ainihin na <laughs> to ba zo karatu wal fatawa shi ma tsayuwa da fatawa ba da labari da hukuncin shari'a ba da ilzami ba to shi ma farlu kifaya na duk wani malami wanda zan ahali ga shi ba da fatawa to ya akwai wasu banda shi to farlu kifaya na in babu wasu banda shi to farlu na ya bari mutane a banna bai faɗa musu abin da addini sun ka to tambaya ta yi Allah zai tambaye shi mhm. Mm. sai kasance wannan ana koyi da shi mm. sai ce ai da halin ba da sun je shi ba su ba sai ya zauna ba daidai ba ne mm, ba daidai na inda wani dawane sun yi wa da yawa to mu zo karatu ya ga su ɗauke ne sai zama ne gobe sun buƙi zuwa sun ko shi ko ya ɗauke ya kowa mutane ka ce haka a daidai a haka a daidai amsa eh, to mutai karatu so kuma kamar tsayuwa da tun wa cuta anil musulmi na duk cutar da ka riskuwa ga musulmi to waɗanda an da ƙarfin su tun kuɗe wannan cuta to tilan na tsaya gare ta su tun kuɗe ta in su ɗaya ka iyawa ya zan aini in ku akwai wani wanda ka iya ba da su mutu fuke bayana muna tare da kuwa sun zo haka nan hukunci kotu alkali a mutum ya zama ya tsaya gaba da hukuncin shari'a duk suka fuska ta ilzami a sa shi alkalanci shi alkalanci wanda ke bana ya akwai mallaman da ka iya ban da shi ya hanka nemo sai ce to Allah a sa wani da wani shi a bai shi shi karantar in ko zan shi ɗaya ka iyawa to yi na in ya kiya sai dai kisa ai mai tuwatul hukami lokacin da an ka neme shi ya zan alkali shekara kai saba'in da biyar an ka ce mashi da alkalin ce ce an ka ce a ya fi abin da a shari'a ya fito ala ɗan jira shi to sai shi gida wata uku ya rubuta hukami sai ba su

Hmm. ai sai da ya hukunci saboda wurin ba kamata ya sufiyan kasan kasar su guda da imam bukhari so hmm. mu zo to haka nan imamatul uzuma haka nan ba da shaida shi ma farko ba na in an ka in aka samu mas'ala ana son a taya ba da shaida kotu ba kai da nan ba to in wasu ka ce sun isan ma kai ko baka ce ba ba ka ce sai ka isa gaba gaba sai dai kana da garar awo haka nan da nimancin sallah ɗaya da sallah ga gari shi ma farilla kifaya na mutum yanzu a sa mutum yanzu liman ya ko su masu isa in ku babu tilas na tsaya shi nimanci to ji a umarni da alkhairi wa'azu shi ma farilla kifaya na ɗan akwai masu iyawa ban da kai awo haka nan irfa wadda an muhimmiya ita ma farilla ta kamar ɗinkin tela kamar ɗinkin tela ko ba haka ba ɗinkin tela a fawa abin na sakaranci su duk dai abin da ya zan mutane ba su iya rayuwa sai da shi ƙira jima Eh? wanzanci hmm. to mu zo haka nan mai da sallama shi ma sallu kifaya na wujubul kifaya in an wani sallama in wasu kamar su ba kai ba to shi ke amma in ba mai birnin ya haɗe haka nan kuma tsayuwa da takalar wanda ya mutu a yi mishi wanka a kasankantar da shi a turbuɗe shi da kwantuwar wanda an haka ne in an haka ne wani cikin musulmi an so na yaki to ku musulmi wajibi na gare ku ku amso shi in wani amso shi ba ku ta wallake ba na to ha ba ta mun ce ke ba ba to ta ayyana nan ya zan tilas da faji a duwa inda makiya sun kai mulki sun kutun kuɗi abin nan shamakin da mun kasa sun kawo haɗo garin mu hmm. an ka ce amma dai duk da haka nan ga maza malla ya ce alam ra'ati ko ga mace babu bid'a yanzu miji miji ya dauka bai ta ta ɗauka ta ɓarya wa alaman bi qurbihi yan ajazu al'i'anata kuma da kusa gare su in sun kasa an ka ce kai yaki ko zai ci garin su wani to ta ayyana alaman bi ko man bi in ajazu an ka ce in ho a abin nan ba yaƙi zai ci su ya zan wajibi ga wanda kusa gari su kama musu su gudunmuwa a to da sun kuɗi sharri zuwa jihadi ya zan wajibi ya zan farilla ta aini in limai cewa da kai za'a shugaba cewa da shiru a ce awo ya shahi shi eh Allah ya san uzurin da an da gaskiya ya san da ba na gaskiya ba to amma zuwa jihadi duk da haka fa komina da da sharafi, wasa da bi marazin wasiban wa jununan wa aman wa arajin wa unusatin wa ajazin ya faɗi ne maradin da rashin lahiya amma gaira hafifi. ba zazzaɓi wani a shan farasima sai a wuce wasu ban ya waɗa saboda ƙurciya ya zo ce yana son a ce da an ka ce kai ba ka kai ba ya faɗi gare shi wajen nuna haka na hauka wa aman da makafta wa arajin da gurguntaka wa wani sun zama mace wa ajabin da kasawa an mutajin lahu to ya tona sai amma bai da bai da bai da tajahizi bai da tajahizi kuma yana ganin zai zan kalla ala nasi bai da guzuri sai shi hankuri haka nan zuwa jihadi ya faɗi saboda zama saboda zama bawa bawa na yana son a fere shi wurin jihadi mai shi yace to ina da aikin da za a yi ko bawa nawa lobe sha'ibatin ku hmm. zuwa jihadi ya faɗi wadarin halla da bashi wanda ajal ya jida yana sa ce jihadi amma ana bi ne baki kuma lokacin biya yayi, to bai zuwa jihadi su bashi babu kyau ina misalin inda ake hana shi zuwa ka walidaini fifan da kifayatin na sha da kuwa Ah, kuma ana ita ana ita ne ba an ce wata kada ba bi maradin wasiban wa jununun wa aman wa arjan wa nusatin wa ajazan an mutajin lahu wa riqin wa riqin fi farli kifayatin wa dana halla fi farli kifayatin mun ga ne karatun to an ka ce ka walidaini kamar uwa da uba su ma suna iya zama abin da ke kan gyada ga zuwa jihadi wannan da uba ko ɗai daga cikinsu ko su duka hmm. to mu zo cikin farin fara? in na faru a ai ba su kusa na ita da ɗaya ta don kariya kaina to bismillah wala bakar idan ya yi ta ayi ne eh. ko ga uwa da uba sun a'a ai wannan daban sai a duba mai ai su uwa da uba ko ko sun kai ba a zuwa ai akwai abin da haka kallo akwai abin da malamai kallar ba mu na wurin nan in uwa ta ce ba a zuwa ko ba ce ba a zuwa sai a duba a ga uwar da uba musulmi na ko kahirai in musulmi na sun ka ce ba a zuwa to sai a duba ta maslahata in kahirai na a to yan uwansu ba su a kai mafarmaki awo to mu tahi ka ka ji ga magana an zo yaƙi ko da ana faɗa kai cikin ana kaɗa kai cikin haɗari da shiga kogi ko kuma haɗari ana kaɗa kai cikin haɗari iltifati na yi ba an ce uwa da uwa suna haɗaɗa ba to amma ban da kaka wai sai ne haɗa su ga shi nan gama kuma wal kafiru ka gairihi fi gairihi hau game suka kai ka gane ku uba ko uwa na azna ka gane ku to ka gairihi kamar wani ne yake wato kenan uba wanda a musulmi amma fi gairihi a cikin wani yaƙi wanda ba na wanda ba wanda ba ba ba wanda ba na tilas ba wajen fallo kifaya hmm. to mu zo wadu'u ko wadu'u lil islami sun lil ziyati an kira abna zuwa ga musulunci ai darawna addarar na sananne in ka ji malamai na sami a farkon darar ɗayan jihadi ga mutatar to wadda ulil islami sun mani jiziyati kamar hmm. wanda ya kasance na kanan kasuwa na cikin gari su ma waɗanda ke karanta suwa ya zama farin hmm. lake fara da يا ذا تهلت هذا تهلت فاعل كما دا أين الخير الإسلام